احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ايده الله تعالى بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم فاصبحوا بنعمته اخوانا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغرد الغرد الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yabuwa da fata Allah mana wajen sarki wanda ya haɗa tsakanin zigatan bayansa mummunai ya sanya su mataimaka masu karfafa su a cikin addini wajen na tabbata a gare shi ina neman gafarsa ina komawa da zuwa gare shi ina sakan cewa da tabbatarwa babu wanda a wuta masu gaskiya sai shi ina tabbatarwa a nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma manzansa ne badatinsa ne tsarkakinsa ne allah ya karbe shi da taimakonsa ya karfashe shi da yan uwansa ƴaƴansa muminai ya kuma wallafa tsakanin zugatansu gaba ɗaya suka zamanto a matsayin yan uwan juna da nimar Allah Allah kara salati da sallama da aminci ga manzon tsira da mutanen gidansa da sahabbansa da masu biyayya da wurare su haɗu da sashen alkiyama bayan haka yan uwan muminai wasiya ta Allah da mutanen farko da mutanen karshe a ji tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah ya yi wa da dina amon ta kuma haɓa tukwati wa la ta mutum illa wa an tun muslimun wa a tafi haɓin lafi jami'an wa la ta farrahu wa kuru ni'mat Allah ya alaikum kuntum ada'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Gaza كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لكم من tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu face kuna kan musulunci ku yi kodifikiyar Allah a dunkule gaba ɗayan ku kada ku rarrabu gida gida ku kuma tuna neman da Allah ubangiji ya muku da kuna makiyan juna Allah ya shirya tsakanin zuciyoyinku kuka zama to ɗan uwa saboda ni'imarsa kuma kun kasance dab da ku fada cikin wuta Allah ku ya tsamar da ku daga cikin wuta haka Allah ku ke bayanin ayoyinsa gare ku ko za ku samu ku shirya Allah ku ya koma san Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan annabawa domin tabbatar da addini domin kafa jama'a a samu fahimtar juna a kafa tafiya ta bai daya a cikin manufofi masu girma da kima da daraja Allah ubangiji ya hani gabar rarrabuwa saboda rarrabuwa ba ta taimakawa wajen cimma manufofi Allah na shashi lalata kuma fi ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna da ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad wa la tafarraqu Allah ce ya shar'anta mu Allah ya shar'anta muku a cikin wannan addini da shi ne ya wasiya da shi ga nuhu kuma shi ne ya aika maka kai kan da muhammad kuma shi ne ya wasiya da shi ga ibrahim da musa da isa na bawansa abin shi ne wasiya shi ne ana bin mutum ku tsayi da addini ku tsayi da addini bai ɗaya a dunkule wala da tafarra gobe kada ku rarraba a cikin wannan addini saboda haka wannan ya sa daga cikin manya-manyan manufofin da auren manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sauka Madina sai gina masallaci ana kai Madina da kusa kuma sai ya hada ɗan uwan daga ya kulle ɗan uwan daga tsakanin sahabbansa mutanen mutanen Makka da mutanen Madina wala ta fara kumihi za ku ta ɗaya mutane suka tashi daga a wannan yanayi daga adawa da gaba da jahiliya suka koma fahimtar juna da ƙaunar juna a cikin musulunci baƙi mutanen maka suka zamanto 'yan gari cikin 'yan uwansu 'yan madina suka dinga raba gidajensu da dukiyoyinsu kai har ma da iyalansu Allah ba ya ba da labari wani jinsa ko ko dara wa jinana min qabli ibuna man hajara wani ajiyar da yajiduna in surihim hajajan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون Allah na bayanin mutanen Madina wanda suke a zaune a cikin gidajensu ga imani da a cikin zuciyoyinsu suna ƙaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su kuma ba sa jin wani damuwa ko wata bukata na abin Allah ya ba su su ɗauka su ba ɗan uwansu sai suna mamaki da ƴan uwansa a kan su a cikin wannan kayan ko da ko suna da bukata ne Allah ce duk wanda Allah ya kiyaye shi koran zuciyarsa da san kansa to wannan mutumin ya tsira wanda Allah ya kiyaye shi san kansa da koran ƴan uwansa to wannan mutumin ya rabu da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya a nan ba ya kulla ainihin wannan wanjaka sai ya ci gaba da kula da ita ya ci gaba da ainihin shayar da ita ruwan da ya za ta haɓaka ya girma ta zama babbar ainihin bishiya babban tsoro da za a amfana da shi idan ga bayanin bayanarsa yana cewa misali a wani hadisi wani mutum ya kai wa wani ɗan uwansa ziyara a wani gari daban wata alƙarya a cikin banu isra'ila sai Allah Ubangiji ya aika masa wani mala'ika akan hanyarsa da mala'ika ya je same shi sai ce masa ina za ka je ya fi wannan bawan Allah ya ce zan je wajen wani ɗan na a wancan garin ce masa kana da wata ni'ima wani biki daga tsakaninku za ka je ka karko bikinka kayan masa alheri shi ma ya maka sai ya ce a'a babu komai tsakanin face ina son sani saboda Allah sai wannan mala'ika ce masa to lallai ni manzan Allah ne zuwa gare ka Allah ne aiko ni zuwa gare ka cewa kai ma Allah ubangiji ya kaunace ka kamar yadda ka kaunace shi saboda Allah ne ana so ya ba da labarin da ya kafa ba da gwiwa wannan abin da ya kafa musu su ka rika shi da kyau a ƙaunaci juna a fahimci juna saboda shugaban Allah saboda addinin Allah saboda kaunar Allah daga tsakanin ya imani da Allah bai masa imani da Allah ya imani da manzan Allah shi ma imani da manzan Allah ya imani da rukunan musulunci yana sallah kai ma kana sallah ko mata shi a masallaci a sauran gaba a sauran na biyu ko na karshe kuma da gafara da gafada sallar iji ta mutane a kuma ya haɗa ku dan uwanka ne da haka ke kaunarsa to Allah ubangiji ya shaida wannan bawan Allah cewa shi ma ya kwace saboda kwanar da yake wa bawansa a dalilinsa hakika ba za a samu wani yankwantaka ba da ziga ta. sai an tausasa wa juna sai an yabe wa juna sai ana yin abuwa ana kau da kai da barin laifuka da kurakuran juna shi zama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'amala. ibn jabal da abu musa ashari zuwa yaman za su zama aiki a yaman sai ya ce musu yassira wa la tu'assira kun kun ya kusa ka mu daga kanku karanta musu ku dinga kawar da kai ku dinga abuwa ku dinga yafiya wa bashira wa la tunfira ku dinga albishara ga mutane ku ga musu magana mai daɗi kawai ku rasu daga addinin Allah wa tabawa wa la tahtaliba ku dinga biyayya ga junan ku kar ku saba da junan ku idan wannan ce shiga ra'ayinsa in baya da rura cewa kuskure ne ta ne hakura ya haɗiye a fi juna idan shi ma ta yi ce ga abin da yake don ya ma da in ba kuskure ba ne ba ba a hakura a fi juna a gaban jinsu wata ba wa a fi biyayya ga wa wala ta ba kar ku dinga sabawa koyaushe wannan ya gabas ne ya ba kuma wannan ce yana son zai wannan ce yana son sanyi kuma yana son bari ce yana son ta kuna hayaniya ba halin kirki bane ba ba zai ba da dama a kwanci juna a yi kwantaka mai inganci da tsakanin ɗan uwa daga cikin abin da yake taimakawa don rufe yan kwantaka da zumunci da abokantaka zaman lafiya da mutunci shine haƙuri da abin duniya ka cewa ɗan uwanka akan abin duniya kar ka sa kwaɗayi ka zuba kunatan ka shi ma ya zuba tasa sai a yi karo sai a kashe juna sai a cikin duniyar juna ba za a juna ba za a bi juna ba wata nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ganimomin hunai an je yaki ga sababbin musulunta sun zo ga kuma sababbin musulunta ga wanda suka yi hijira talakawa ga kuma wadata 'yan madina amma da duniya kowa yana san su kuma ganima kowa ya da haƙƙi a cikin ta maza Allah sai ya ajiye mutanen Madina Kasancewa sun fi sauran wadata ya dauko sababbin musulunta wanda ma musuluncin ma ana ganin irin galmu galmu ne bai gama kwantawa a zukatan su ba nan zama sai dinga ba su abin duniya sai dinga ba su wannan duniya a ƙarshe mutanen Madina sai suka zo da musu sai kama annabi ya fushi da su ko annabi ya kyale su Kwanan da aka kan zuwa ga wasu laraba ya basu tunda su gida gida ne kabila kabila ne shaitan ba abin da bai gaya musu Allah suka ce su suka yunkuro sai ya sarki shagonin su suka danne su suka je suka gaya manzon Allah ya rasu da zai ga ba abin da yake ciki jama'a ba sa jin daɗi ka ba wa da ragobi ɗaya ka ba wa da a hamsin ka ba wani kaza ka ba wani kaza su mu ka kalu suna zaune suna kallo da su kuma a kawo farmakin nan da su aka yi yakin nan sai zan haƙi a ciki sai manzon sallama ya tuna musu ni'imomin da Allah ya musu wanda za su manta da su duniya a su kwantar musu da hankali shi ɗaya bai musu kewa in su rasa duniya sun ci a basu rasa komai ba suna da abin da ya fi duniya a hannunsu ya ce ya ma'ashar ansar ya ku jama'an da madina Allah أجدكم ضلالا فهداكم الله فهداكم الله بي ba ba shi na same ku ba na same ku akan duhu na same ku akan halaka na same ku a cikin ainihin jahiliya Allah ya shirya da ku da ni wa ayatan fa na ku Allah ni kuna cikin talauci Allah da ta ku da ni wa mutafarriqina fa jama'a fa jama'akum Allah ni han fa ainihin kawuna ku a rarrabe kuna kisan junan ku kuma Allah su ya haɗa kan da ni da suka ce masa ya rasu wallahi wallahi haka ne mun kasance matsiyata makwadata a dalilin mun kasance mabannata Allah ya shirye mu saboda kai mun kasance masu gaba da junanmu muna kashe junanmu saboda dalilin rakumi saboda dalilin kare saboda dalilin mace Allah ya haɗa kanmu saboda kai annabi sallama sai ya kara ce musu ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فذي كنت مقول هنك نبا wani ya ɗauki ragowi wani ya ɗauki sa wani ya ɗauki awaki wani ya ɗauki tumaki kowa ya ɗauki abin da ɗauka ya tafi da garinsu ko kuma ku koma garinku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi lama ta lama tanqalibuna abinda za ku tafi da ku ya nannan ga abinda za su tafi da shekarun su alkhairi suka ce bala ya rasu Allah ya kadar wajena ya manzan Allah wallahi min yarda mun amince mun haƙura mahallin shahid ana shi ne idan aka jaɗin ja a kan abin duniya da za a samu barakuwa Idan za ka zama abin duniya babu jaɗin ja abu ne mai jaɗin Allah ubangiji yana son alheri da kowa amma idan zai ja zuwa ga gaba sai an yi fada to ka cin abin da ya fi nan yan uwan da da yan uwan ka ta ba alkhairi addinin ka ya ba alkhairi karfin al'umma ka ya ba alkhairi duniyan nan kuma ba fa ya gace kenan ba duniyan nan kuma ba ta goma za ta yi ba a hannun wanda ya zarge ta karewa za ta yi yana iya rasawa gobe da kuma Allah ya maka ninkin ta jibi kuna iya sa dukkanin kuna yasa mu dukkanin kuma Allah ya kwashi daga hannu amma yan uwan wantaka da kewa da aminci tsakanin juna in zai gabu ba ta Allah na mai lafiya Maza Allah sallallahu alaihi wasallam dan har ya bar dama samu faɗaɗuwa da ya ji dan motsi da ya ji wani dan hayaniya da ta kawo rabuwa kan musulmi sai ya kokari nan da nan ya kishe wutar baya barin wani kishin kishin baya barin wani surutai da jeje ku ce da fara a cikin musulmi wanda zai kai zuwa ga gaba da kiyayya da rabo kai wata rana ta biyan gari da su amma kai zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yaki da wani mutum daga cikin mutanen maga ya buki wani mutum daga cikin mutanen madina barori ne ma aikatun bayi ne wannan aikacin bawa ne da nan maka wannan aikacin bawa ne nan madina sun je ɗiba ruwa a wajen rijiya ko wani tafki aka yi sabani sai wannan sai ya buge shi yana gama dukkan nan ba rama waye ba sai ihu ne kuruwa ya lalansa ya ɗan uwana ya yi kuwa ɗan uwana mu da nan madina ku zo za a ki mana mutunci ku zo an taka muku hurumi ku zo an cuci ɗan uwanku ku zo ku zo masa kansa shi ma ɗan maka sai ce ya lal ya ku mutanen maka ku taho za a ci muku mutunci za a kashe muku ɗan uwa za a taka muku albarma ku zo ku kare mu manzo sallama ya ji labari an fara taruwa wannan sun tawo wannan da sun saba a jahiliya in aka yi haka yanzu nan za a gama aiki za a aika aika saboda mutane da kowa da tunanin kusa da makamunsa ga zafin rana ga yanayi da abubuwa sun saba to wani abu sai mozo aka fara taruwa aka ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da sauri ce ma ba da da'awar jahiliya me ya dawo da wannan da'awar ta jahiliya wannan shirman na jahiliya wa ya kawo mana shi a wannan yanzu sai da shi ya rasu Allah ka ji ka ji ka ji da ya faru Na su ce ja'uha fa inna muntina ko rabu da wannan ƙabilancin, ko rabu da wannan shashancin da wannan jahiliyancin abu ne mai doyi mai wari kada sake kisa cikin sannan aka raba aka ba da gaskiya gaskiyarsa aka musu fada aka wasa saboda ka shugaba da jagora da duk wanda ya da ta cewa a wani abu kada ya ji labarin sabani ya mishi a yi sauri a kashe wutar tun ba a ba zama turu ko gobara a cinye komai da kuma Allah ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani abu ma mamaki ko abu ban sha'awa a ciki muhajirun da ansar da aka amfani da shi kabila ce ta alqur'ani alqur'ani ya kira mutanen madina al-ansar ya kira mutanen makka al-muhajirun amma da aka yi amfani da ita wajen kabilancin da yake an hana ko da zai fara dokan musulmi suna ne ake gane kowa ga ɗan mazaɓar malikiya ga ɗan mazaɓar hankaliya ga ɗan gari kaza ga ɗan ƙasa kaza wannan ba matsala ba ne ba. amma idan za a amfani da shi wajen take haƙƙi wajen cin zarafi wajen yin amfani da shi wajen rarraba kan musulmi ana suna sai ya alƙur'ani ya yi ba'asa ya yi muhajirun da wannan sunan amma da ce wannan abu ne mai ɗoyi a amfani da shi cikin kabilanci da raba kan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam tare da rahamarsa idan ya ga wani abu na kabilanci ya taso tare da tausasawarsa in ya ga za a yi amfani da wannan abubuwa wajen kabilanci da raba kan mutane sai ya ɗauki zafi sai ya kausasa magana sai ya gaya wa mutum abin da zai bata masa da ya jizguna masa da ya bar wani mummuna aikin wata rana abu zarar bari Allah k'a da a gare shi yake ba da labari ya ce da ni da wani mutum daga cikin uwana mun samu sabani uwar wannan mutumin babbawa ce ma'ana ba balarabiya ya bace ba uwarsa ba balarabiya ya bace ba shi kuma balarabe yana jin cewa kuma haka ne ma muka sani balarabe jini ne mai ainihin mai da muhimmanci jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba kurai shi a cikin larabawa ba ne mai kima da mutunci saboda jinin manzan Allah ne amma da wannan bai hana haƙƙi a ba kowa haƙƙinsa bai hana mai rauni ko makasanci a cikin society a ba shi muhimmancin da ya dace da shi ya ce to wannan mutumin kuwarsa ba bala ba ya ba sai na aibata shi ce nan bakan mata ko da nan bawa sai ya kai kara zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka da annabi sai a ya abadar innaka mutum fi ka jahiliya amma kai mutum da har yanzu akwai gyauran jahiliya da rarrabe kai yanzu yi jahilci da kai mu da rarrabe jahiliya kafinci ke nan annabi ya kama magana da zani abun gabarin yan labari da musulunta da ya kama ga addini a garinsu a ƙaryarsu a ƙabilarsa sai burge ka kuma annabi ya ce sama da kasa ba mutum ke gaskiya kamar abu kowa ya san da gaskiya mutum da kimarsa kana cikin wata aka musu shaida alkhairi da tabati da ni da kudin duniya amma da wannan a an yi gyara shi to kai har da gaban jahiliya da kafin jahiliya kada sake ji kira shi masa rasulullah ai wanda ya zaɓi uban wani mu al'adam sai mu zaɓi shi kuma sa man sabbar rijala sabbu abahu ummu wanda ya zaɓi maza to sai ya zaɓi iyayensa idan ka ta mun ba ka da mutunci ni ko zan ce kowa ka roƙon uban ka gari haka ne ko haka ake a kowace kabila sai an hada da iyaye za su ce ya ba ta na karɓo mafi ka jahiliya wannan jahiliya ne wannan jahiliya ne gabirci ne ba ta bane ba kada sai ka ce abu wa yara ya ne ma'abbo wannan mutumin yana da gabara sa wasu su ce bilal ne haka haka ne Allah ta rabu da su wata maza sallama sai ya hana mutane alfahari da dangi ko nasaba ko girman gida ya ce musu dukkan nunku ɗayan adama ne القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا رب mu muna da ku ne daga mace adamu da mace daga namiji adamu da goma sha uwa muka sanya ku zama to al'ummu da kabila kabila domin ku ganci juna ku san juna ku taimaki juna inna kana ku da Allah ya mafi da waka a cikin ku ba wanda ya fi girman kabila ba ba an da girman kasa ba ba an da girman gida ba ba an da girman dukiya ba atbaqun wanda ya bin Allah a cikin ku inna Allah alimul qadir ila Allah yake sanau kuma gani kwararre a cikin al'amuran na sallama ya ce duk wanda ma bai san dan uwansa to ni ma nan sa galmu galmu ne la min ahadun ma da yuqibbu li akhihi ma hukmu nafsi imanin ɗan ku zai zama imani ba sai yana san alheri ga ɗan uwansa irin wanda yake so kansa kuma annabi ya ce duk wanda yake son ɗan uwansa saboda Allah kuma da ranar kiyama za a kafa musu wani mimbari a ƙarshen kudo al'arshi su kada suke haka wani mimbari mimbarin na haske ne kowa ya gamsu sai a ce waɗannan su ne masu ƙaunar juna waɗannan su ne masu ƙaunar juna saboda Allah ba abin da ya haɗa su na duniya ba kasuwancin ya haɗa su ba wai dan abokan aiki bane ba ba dan gidansu ɗaya ba ko kabilarsu ɗaya ko unguwarsu ɗaya a saboda Allah yana san Allah yana bin Allah yana kwanar Allah kama kwanar saboda wannan kana dama min mimbari irin wannan amma na haske kowa da ko ina na hango shi za a kora su a kai da ja su waye wa'annan su annabawa ne a ce ba annabawa ne su sun ne a ce ba su wani kurin masu kaunar junansu ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala hakika da cikin abin da yake hada kan mutane yake dakile rarrabuwar kai shine bin shugabanci da jagoranci na musulmi hadisin abu da sariya mashuri na su zama yau mutane wasiya da aka dinga zubar da hawaye suka suka dinga raurawa

halifofi na da suka jagoranta ku kenan kintsatsu ku rike ta da kyau da turawan ku rike su da ainihin haƙoran ku da ƙarfi kar ku duniya ba ku da biyayya ga halifofi na suka jagoranci wanda yana da shugabanci musulunci shugabanci ilimi malamai ya haɗa kuma da shugabanci na jagoranci gudanarwa na duniya shugabannin siyasa ko shugabanni na sarauta ko makamantu wannan in dai suna kan alhaini biyayya a gare su wajibi ne biyayya a gare su ita ce kada hanya haɗuwar kai in aka rabu da su aka watsar da su ko da kuje an yi adawa ainihin dimokuraɗiyya ko da ji an yi adawa amma sai aka mu baya aka rantsar da shi yaron shugaba to biyayya a gare shi ne kada mafuta shi ne kada zai haɗa kan mutane adawa kamun a zama shugaba ne in a zama shugaba sai dai a masa nasiha a ɗagar da shi a gyara shi a fuskantar da shi a da ya kamata shi sa manzo Allah sallallahu wasallam ya kokari iya kayansa ya ga mutane sun hada abin shugabanci yawan sai na Abu Bakar radiyallahu anhu yau ke shi manzo Allah a sallah ta wanda ya zo a hadisi da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani sai na Abu yana sallah da musulmi annabi yana kwance ba shi da lafiya sai ranar litinin wannan hanyar duniya mai kyau an yi sabu sai rasulama sai ya bude labulan kayansa yana kallon musulmi a tsaya ana sallah a bayan abubakar annabi sallallahu fuskarsa sai ta fari tas na matakarda ya ce ka anna wajen abu kuwa rabatun musulmi fuskar ta fari tas yana murna yana farin ciki kamar takarda fuskar sannan ya murmushi ya kara da dariya mutane ta ta ɗan jama'a da ya kasan farko san gan shi da masu tsawo ya ce sai mun kusa mu ga sallah saboda murna annabi ya kwana wajen uku ya fito ba to ya kuma gashi ya ya komo yana dariya yana murmushi kuma ya samu lafiya kamar abu sallah ta abu gume shi sannan dai Allah ta rike su ka yi hakuri suka ci gaba da sallar su ana sallama kamar da aka sani ya fito kamar da zai sallar sai ce musu kudu da sallar wannan da ya ba ya fara abubakar ya shiga bai sa a wannan ranar asulama ya bai duniya to malamai suke cewa kamar imam nawawi abin da ya sa annabi yake murmushi yake farin ciki yake jin daɗi bima ra'a min ijtima'ihim ala salah wa ittiba'ihim li imamihim wa iqamatihim shari'atahu wa ittifaqi kalimatihim wa ijtima'i qulubihim saboda abin da ya gani na haɗuwarsu a kan sallah bin Allah ba alamar don Allah sallah kuma ya gansu suna bin shugabansu kuma sun tsaye da addininsa sun haɗa kansu sun haɗa zikatansu a kan wannan alhaji a kan shugabansu ina da sallama ya ji daɗi ya farin ciki kuma har ya nuna musu annabi ya san za su ji da daɗin za su saurawa amma akwai sakon da ga zai musu wannan yanayin ya burge duk wannan yanayi ya mace sha'awa a rike shugabanci ko ba na nan shugaba a rike shi a domin malamai suka ce idan aka rike shugabanci aka fi jagoranci to za a zauna zaman lafiya kuma ko an kauce wa hanya tun da Allah ne ya wanda a shugaba Allah zai rage wa mutane hukuma sabanin idan suka kauce wa hanya ga saboda shugabansu lokacin Allah zai ba da ɗan gida su tura su cikin alaka Allah ya shi

amma yadda muke cewa na samu mai mabambanta addinai da mabambanta ƙabilu da yaruka da ɓangarori kowanne kuma yana da sama a wajen mutane da wanda ka canza a kalla da da canza a kalle shi ba to a ƙiƙatan da ya fi waje ba a kalla a kowar addini a kowar addini ya kamata a kalle ta tunda mun ji awa rubu yau mutane ita saboda kowane lokaci da ya ga cikin wannan matsatsi da wannan yanayi mararraba ce ya kamata dole babu laifi ko ba makawa a samu bambance-bambancen ra'ayi a samu fahimtoci da tafiyoyi da kungiyoyi da biyu daban-daban a cikin namu amma dai a gona a guda ɗaya da ya haɗa mu dole ne mu kiyaye shi shi ne addinin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala haɗuwar kanmu akan la ilaha illallah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an annabawan Allah suna samun sabani annabi Musa da annabi Harun lokacin da muka doganawa da Allah annabi Haruna ya rike masa al'ummarsa kuma sai aka samu akasi mutanen sai suka shirka suka kauce da annabi Musa ya dawo sai ya kama gemun ɗan nasa ya jijjiga sai na masa fada ya za ka mun haka ya za ka mun lalace ba na tafi ya baka ni ka ga mun ba ya baka shi ne يا هارون ما منعك أن تتبع إذ تبعتهم ضلوا ألا تتبعني ميانا الكبير بارك الله متى أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن قولي ثم أنا نيما kokari na ijtihadi kai nake abin da na yi da kaga su sai ka dawo ne musu nasiha ne musu nasiha amma ba da abin da zai ce ka dawo shi yasa na kaga su cikin wannan yanayi ba so ne ka rabu da ra'ayinka ba ba so ne ka saba mata ba amma dai aka ga samu sabani sai dai ya faɗi nasa shi ma ya faɗi nasa kuma an haɗe an yi sulhu an ce wata biya bai daya aka nan sabon maza ba su lawa sun samu sabani amma dai wannan bai bari ya shiga cikin zirgajensu sun gafa junansu ko sun biyan jama'a junansu ko mutum wannan ba maza su lawa kuma da ma ya yi musu magana ya tura sa kan hanya wata rana irin masu da rigar lawan ya ji wani mutum yana gasa wata aya daban yadda ana su ne ke karantawa da shi ana ke koyi da shi sai ya tafi shi don maza da salama ya ba a daga labarin sai a nan salama ya ɓata rai ya ce masa dukkaninku daidai kuke kada kuma ku dinga saɓani ma'ana kada saɓani ya ga ku zuwa ga adawar da juna da shin juna Perderá que ese señor pone los chulones. Para que una da pero como si el teléfono para los jueces de Pacheco, sin saber si está ni toma con la ñada de Jesús. Luego se da a colgar y saber lo van a hacer. De casa, a ver si trae a ver si una a la de Sahagi. Daga cikin wanda suka yi wannan maganar aka yi waya cewa sun mutu wannan maganar kuma lalle ya tabbata cewa sun yi akwai hassan bin thabit mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai danta urwa dan zubair dan asma ya je ya na Aisha hassan ya wuce ko an yi magana sa sai ya zage shi ya take cewa za ta subba har ka sake zagin sa ya fada sharri shi yasa shi yake zagin nasa amma abin da ya riga ya wuce an yi tuntuni ya riga ya wuce فكسك ذلك فإنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل هنا كان النبي كان ما النبي كاريا هو من المؤمن يبلغ الخير اللي يبقى duk abin da ya maka yana fasalla ya kai da Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan abu ya isa cece shi ya kamata a kula da shi idan masa hukunci ibn Abbas suna sabawa da shi da Zaid akan masu matsalolin fito ko wannan malami ne wanda malamin ya zo ne shahararre zai zo ne tabi malamin da alqur'ani ne shahararre ibnu abbas malamin alqur'ani ne shahararre malamin fito ne gaba daya ma habar umma suna sassafawa a fajorin su amma idan ibnu abbas ya ga zai fi yi tabi zai haura kuma ko ya haka da kuma in yana kasa shi sai ya rike masa akala da fi jasa shi kuma zai fi sai ya sauko ya ce da ta ba shi abdullahi na abbas na cewa kai malamin ina ne an umarce ni an yi mutum kiran malaman mu shi kuma na cewa kai yadda ba kai kuma dan gidan su manzon Allah ne ahlul bait an umarce mu da girmama ahlul bait nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kamata a da tafiya a rayuwa ko an saba a kalli abin da ya hada lafiya a kalli da ya hada tsakanin da dan uwanka musulmi ya ba abun da ya saba yawa Allah shi ne babban abu kuma kuma tagar Allah manzan Allah shi ne mai kuma kuma da kan manzan Allah su su wasallam don kuma ya rage duk abin da ba nan ba ai ya zama to mabi wataƙila ma shara wataƙila ma shirme ne ba komai bane ra'ayi na siyasa ra'ayi na gari ra'ayi na unguwa ra'ayi na ƙungiya sai me wannan bai kamata ya zama doka i ya ka zama wanda ba bai kamata a ce ka kasa da zama wata na mu shafi suke musu ana cewa sai suka kwana suna munazara da shi da wani abu da yunus suna munazara a da babban malami ne shi ma da aka waye gari aka rubu baran baran sai a fara haɗuwa lokacin wani sallah sai yunus ya ce sai na san kawai da kai na gaba da shirki sai shafi sai mu sai jawo ya ce ya za ka yi haka ya ce idan mun sabanin matsala ya raba mu ai musulunci ya haɗa idan na ra'ayi a fito ya raba mu ai musulunci ya haɗa saboda yi yake cewa ban ga mutumin da ya fi shafi ya hankali ba sabanin matsalar fiƙo bai sa ya yi gaba da ni ko ya gani ba cewa yake yi ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa illam wa illam nattafiq da mas'ala yanzu ba za ka zama yankuwa uwa ko da mun saba a mas'ala ta fiƙo sannan imam ahmad da abu da imam ishaq a ibn rahawai sa sabani da junansu amma imamu ahmad da zai mu labarin a imam ishaq sai ce babu wanda ya tsallake wannan gadar wata gada ce a garin su za ta rubuta su ishaq ya ce babu wanda ya tsallake wannan gadar da ya san fikihu kamar ishaq da rawani ko da na saba da shi a masala ya yi sabanta ya san malami ne sun saba a masala amma yana masa shaida da alkhairi suna masa suna junansa shaida da alkhairi haka nan mutane suka cewa annasu iyalun ala abi hanifa imamu shafi shi ne kuma rawar annasu iyalun ala abi hanifin fik an yi sabani da yawa tsakanin mazhabar shafi'iyya da mazhabar annan ɗayan hanafiya sabani da tsanani a wasu guraren har an ga yana cewa ɗan hanafiya ba zai auri ya shafi'iyya ba ma'ana ba za a kamar da kirista ba za shi namijin ba zai auri mace ba ba zai auri namijin yan nan gidan ba za ta auri namijin can ba sai dai macen can gidan a aurata kamar da Allah ya tara da aure yan ahadu ta ko a aure matan su kuma za a ba maza su ba an ga wannan gaba a wasu lokuta a tarihi amma shi ne sha shafi cewa yake mutane dukkanin su iyalan abu hanifa ne a fikihu kowa ya dogara ne a fikihu akan abu hanifa sabani a cikin kuce-kuce da ra'ayoyi na siyasar duniya da gudanarwa bai taɓa zama zuwa matsala a wajen masu hankali da zai raba kan mutane ya haɗa su da junansu musamman ana da a cikin a gaɓoɓi da ake rarrabuwa tsakanin gida gida da gidan musulmi da gidan harna da gidan masu adalci masu addini da gidan fasikai da fajirai ko kun saba jam'iyya ko kun saba gari ko kun saba kungiya akwai mutunci akwai sanin ya kamata akwai jinsi al'awamu yudun mujallada rayuka rundunoni ne ji da sallallahu fa ma ta arahu minha talaf wanda suka san juna sai su haɗu wa mata ta wa ma ta nakara minha talaf wanda kuma suka saba da juna sai su rabu ya za ka rabu da uwanka a musulunci a za ka rabu da uwanka a fahimtar addini a za ka rabu da uwanka a gyara da amintarwa da inganta rayuwar al'umma saboda bambanci akan mutum ɗaya ko bambanci akan kaza ko mutum da gaban suke a ƙarshe duka narkewa suke su ne siyasar duniya mutanen banzan cikakku suka ɗauki abin sana'a kuma da mummunan manufa yau yana gabas yana gaba da ɗan yamma gobe zai tanin baki ɗaya ya juya ko ko yamma na ya ce ɗan ɗan makiyansa ne wannan ke zama da darasi ba a gare mu kan duniya yaron kuma waɗannan yau gobe kuma ya wada da su yaron kuma waɗannan kan duniya kan son zuciya kan kujera da zai ce haram ne ba a cikin wasu saboda ja ya kamata a ce masu addini su suka fi kowa fahimtar wajibci su rike junansu da junansu taimaka junansu ga yanayin da ake ciki a kasa kan abin da ya fito din na labarin abin da ya faru da wani babban soja musulmi da aka yi shi a jos sai wani abubuwa da ya kamata musulmi su fita da a cikinsu koyaushe ana yi mana da yawa amma dai suna neman mu zamanto kamar wawaye an sha mu ba ma warkewa ana ce an sha mu kuma ko to mu ana ta sha mu kama wai kewa ai cuce ka ana sana ta dai da ku mu'minin min jihar maratai ba za a harbi mumini daga rami ɗaya sau biyu ba in aka harbe sau ɗaya to kafin na bin ya ɗauki mataki ya raba wannan katar ya toshe wannan kafa amma bayan da mu musamman mu ɗin mu ɗin nan tashi Allah kira da mu Allah Allah ta harkar wani al'umma a alheri